kuma lokacin dukawa da rukuku da lokacin da kowa daga cikin wani mun ta akwai wanda ya kasance ma kan a wato guda daga cikin su akwai umar ali da ya zafa anhu sannan kuma da akwai a wannan abdullahi masu ne da shi da duka ya mariya bayan wannan kuma sai kai bayani kan a kawo da salam da cikin a sahabbai mun samu sahabi guda su ne akan cewa ana cikin hannuwa baya ga yake kuma daga cikin tabi'ai wanda shi ma shi na sallah baya gare shi kuma mun samu a wannan listin sa'adin imaman siriyina wanda ta ke shi ne shugaba ga nasarawa gaba ɗaya wanda a wasu maluma suna cewa ko a kan mai maliki na ake shi ma da aka cikin hannuwa bayan wannan kuma muka ce a wannan a inda jubairi shi ma da aka cikin hannuwa ne ibn jubairi ya da aka ala cikin hannuwa cikin sallah kuma wannan shi an karo shi aliyu da bin da zai lawa a rubutu Za gare shi kuma an rantu shi kusanin a kusan wasu da shi da na gida ne to baya ga wannan kuma sai muka yi bayani ga hadisi wanda kasance kafin sanin a sa'adi ya rawaito wanda kasance shi ne hadisi wanda abu hazimi ya rawaito an sanin sanin a sa'adi wanda kasance yana cewa a ainihin لا أعلم إلا أنه يمي ذلك فلن قوم إلا أنه شيئا يمي ذلك وفي رواية يرمى ذلك aka ce aka ce yin ma za ya hadisin ya kasance ke nan mutum bayan da wannan kuma sai aka bayani akan a sallah ta sha hasken rana daga cikin aka ce akwai wata mata wata ya kasance ta daure kyanwa ta daure musa ba ta sake ta ba sannan ba ta ba ta abinci ba ita wannan musa tana cikin gidan wuta ita wannan mata an sa ta wuta ya halatta yin rasuwan annara ita wannan mata ta shiga gidan wuta ta shiga wuta saboda musa saboda kyanwa da sanci ta aure ta ba ta ba ta abinci ba ko wata kuɗe ta ba wannan hadisi shi ta nuna mun cewa Allah madaukakin sarki wadan shi ne mai cikakken adalci sannan kuma Allah shi ne mai cikakken tausayi Allah shi ne mai cikakken jinkai ga bayansa tare da kyautan Allah da jin kansa ga bayan da sannan kuma da kiyayewa da haƙƙinsu da incinsu ya kasance Allah duk da inci na mutane kan wa bai ba gashi Allah ya sanya wata mata cikin wuta saboda kyanwa saboda wuta to wannan shi ne cikakken adalcin da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi ne cikakken kyautan shi sannan kuma shi ne cikakken inci saboda Allah shi da inci kuma shi mai ba da inci shi ke nan masu magana akan inci da za a da kai ya kai ba su da inci ba su ba wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da inci kuma ya rubuta inci ne ya ba kowa inci ne duk wanda aka tauye mu hakki ne Allah zai karɓa mu hakki ne duniya da lahira ga shi nan a ita wannan mata tana cikin wuta kuma ta yi wannan kyanwa wata. wannan kyanwa wata wuta ba ta kone saboda yi saboda wuta ba za ta bashi ba ta yi laifi ba wuta na kone wanda aka laifi ba wanda bai da laifi ba ta yi wanda ya laifi ba don haka wuta ba za ta kone ta ba duka ga wannan sai ma zuwa suka ce a shekin na Allah subhanahu wa ta'ala shi adda yanki da kake mu shi dan mai ba da yanki da kake ne yau har haka shi ya sa wata mata cikin wuta saboda kyanwa sannan kuma Allah ya sanya wata mata gidan aljanna ya sa ya sanya wata mata aljanna saboda kare akwai wata mata da kasance a muni muni ta ce mazalanciya ce ta zo tattara da kare ba ke ni da ya tana sharwaji shi kai shi kawo shi kai shi kawo ina cikin ɗan jiki shi saboda ciwo da ke wannan kayan ke yi an ya kasance ma suna cin kaza sai dai wannan mata da take ji ta ma kawo shi ta ta ta ta cikin wannan halin nashi ta kalla da nan ya samu kai ne cikin wani barashin hali ya kamata a tsotsa yan shi sai ta tsaye da ta tana tsaye da hukki sai ta ce da hukki da ta ce da hukki sai ta tsoro da ta da hukki ta tsaye da bakin sai ta zura zannan cikin rijiya ta yi wa ta yi abin da ta yi igiyoyi ta yi igiya da zannan ta ta tsotsa da cikin da ya yi ruwa da wucin ta sai fitarwa da ta fitar waɗannan ruwa sai ta tsaba wannan garin ya sha da garin ya sha ya koshi kan hakan da sai sai ita wannan mata annabin Allah na wannan zamani sai Allah ya kai aiko da ya kiya mai cewa a kiya mai ya a wannan mata gafarta mata ashe Allah ya mai Allah ya sanya wata mata cikin wuta saboda shan ya sanya wata mata a gidan aljanna ya sanya wata mata a aljanna saboda kare don Allah subhanahu wa ta'ala shi an malaki cikakke ne sannan kuma shi san rayuwa kowa shi ta yi abin da zai wa kowace irin rayuwa don hakan ga masu cewa rayuwa rayuwa rayuwa ba su da rayuwa ba Allah shi da rayuwa don kuma Allah ya wa kowace rayuwa na ta da ya kamata da ita don hakan ga yake rayuwar duniya ba rayuwa ce wanda ya kasance mutane ya kamata su dogara da ita a'a rayuwa ta al'umma ita ce rayuwa da ya kasance ya kamata a ce kowa ya dogara kan rayuwar al'umma kuma ya tanadin ta ba ta tanaji a kan rayuwar duniya ba sannan magana a kan inci ba wanda ta inci in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala duk ce zai baka inci ɗaya shi bai baka shi ba zai shi baka in kuma kuna da kasan ba baka ranar al'umma shi baka inci ba don a shi ke na Allah shi ke da inci shi mai ba da inci ba mai ba da inci in ba Allah ba don haka shi ke da masu cewa suna da yanci wannan yan tawaye na sun Allah tawaye ne da ya yahuda da nasara ba ku san yanci ba kuma ba su shi kuma sannan jahilai ne sannan dabbobi ne hmm. saboda ne Allah shi na cewa a ula'ika tal wani walhum adal ya alamu da zahirin min hayatun duniya sun sun zahiri min hayatun duniya ne suna tabiliya shi wani sun ka sani wani abu suke yin zahiri a duniya to rayuwar duniya mai ala duniya rayuwa ce ta kwarai ko rayuwa ce ta wasa ko rayuwa ce ta rigi to ga abin da Allah ya kula duniya nan Allah yana cewa ilmu anna man hayata dunya la'ibun wa la'awun hinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awladi kamar da gairin da ajibul fara da ba su mai shi wala kufaran kuma yakunu kuma wannan rayuwar duniya ke kenan Allah ya ce ila mu ku sani anna man hayata dunya hakika rayuwar duniya la'ibun wasa ce سيهم نعم ولعب وتاجكم والجيشي كم da الرقية كم أبا فانفا ما سيشاو والمنابل الرقية يجد الجدي والمكا والمنابل الحسنة يسواني ما سيشاو باكين رأي الدنيا to wanda za a ka shi a kanka abin da kasance wasa ne abin da kasance warki ne shi za ka yarda shi ka shi a kai lai to me yake cikin wasa me yake cikin warki don haka kusan kullum kakanai cikin wasanni suke a yi wannan a yi wannan a yi guje guje a yi wannan a yi guje guje a yi wannan ba a kai rayuwar duniya ke nan kuma kuɗi su akan wannan rayuwa ta duniya ba zai samu rayuwa ta aljihu ba ba to bayan ga wannan sai malam ya ce babu rai da kasar ilil imani babu rai da kasar ilil imani bin salati ba mai ne akan aka gani a bibin man lokacin da ake jin sallah shin wannan shi a cikin wani ko cikin wani shi a cikin wani ko ba cikin wani وقال عائشة عائشة تنشي كان قال وقال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تيكي سلال الوسوط لقد أشاها أسكرانا فرأيت جهنم لا يقول جهنم يحكم بعضها بعضا ذلك سنة شركاشي إن لوكسين رأيت مني أخر لوكسين يكون غير لا يبايا لبايا فأبرت لتسعي إلى الإمام في الصلاة إن رأيت مني أخر lokacin da kuma hakan na ya da baya da baya shi ke nan kaga ba abu mai sallah ya samu shi biyu liman mamuna ya jibi liman gaba ta bai jibi wani jira ke ba in ka ce jibi da jira ya yi amma kuma in ka ce jibi liman ba ka yi wa yi cikin sallah ba ba ka yi wa baya cikin sallah ba ma muka ce da ababin da ababu a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karbu fi da al-asri shin manzo Allah ya tace shi na karatu ga azhar da asr kala sai ababu ce na am Kullum muka bi da aiko da zalika da mina na kuka gano manzo Allah na karatu ga sallah kala ce bil kirari ne muna gano wannan daga ainihin motsin da yake shi da yake in ke bayyana motsawa da nan muka gane Allah sallallahu alaihi wasallam shi na karatu nan da azhar da asr shi ne na kaga da ba su yi biyu ba ba da su gane shi je mai suna musu ba ko ba mu ba mu rage ba ba mu rage da kuma da salati a cikin na hajjar da kwakwalwa mahalin kara a cikin nan tuba kara an ba na abu da haka abu da ta haka a ta biyu kara Salitu Abdullahi ne zai ko? Salitu Abdullahi ne zai da, wato wannan ya kasance shi ne a ainihin goma na kufa wannan lokaci. يعقوب شنا قربا قال شي حدثنا البراء براء يا غامنا وكان يا كتنتي شي براء غير كبير با ودا a بني annabu hakika ce wato wa da kanu sun kasance idan Allah sun kai sallah ma Rasulullah da Allah sallallahu alaihi wasallam wa da fa al-asafu min al-ruku'i idan manzo Allah ya tafi kanshi daga ruku'i kanu za su tsaya kiyama tsayuwa ce hatta ya launa ko sun gane shi a ya kamo kiyama za su tashi su yi tsaye cin idan manzo Allah da kuka shi da to sahabbai ba za su bi shi ba sai sun ga wajen haƙiƙa goshi ne ya kai cikin sajidar tuntuwa hatta ra'ayinku ka tara auna ku sai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ta jira da jira sannan su yi ba ne shi ke ga kagon da shi ke nuna ba shi ne ke nuna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu babu babu rashin da zai iya tsamani da حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن بن الله عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال أصبحت الشمس رانا تطلع ورش الله عن شأن كثير لنا على عهد رسول الله إذا فلم الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله الله يصلى قالوا لك يا رسول الله يا رسول الله رأيناك من قليلك سنة وانت شيئا كارث وانا أبكي وتعمل ورسائك رأيناك سنة وانت شيئا في مكانك mun kare shi wani abu cikin tsayinka babu wani tsayinka sai da mun gane ka tana wata shi an kare shi wani abu ibn alika lokacin da tsaye kuma ta amara yana da mun gane ka ka ka ta ta da da baya da baya Allah ce inni ra'aytu jinna na ga aljanna inni hakika ni uridu jannata an nuna mini aljanna an gwada mini aljanna wata na wani min haɓun kodai ya ne kuwa ta wani nono da cikin da na wajen na ƴaƴan da suke a cikin gidan aljanna walau a hantu ko da na yi shi Na a san fi min kuma wa da cikin ya da ya ishe ku ciki a kan rayuwar duniya saboda ni da ni ciki na aljanna bai kare ba inna hada la rizquna ma lahu min fadi ko an ci zai karu ko an ci zai karu ko an ci zai karu ba zai kare ba sai ki na Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ko shi kawo shi na duniya abincin gida a jina a kauye na a jina wanzu Allah ya kashi ne saboda ne wanzu Allah ce ya yi Allah ya mu yi wasi Allah shi ke yi shi ke shaɗa ne da yake nan daga abincin gida a jina. حدثنا حدثنا محمود بن سنان قال حدثنا قليب وابن سليمان قال حدثنا هلال علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وزر الله يوم صلى ثم سالنا لك من بعد يوم ba a share da jiki ba a share da jiki ya kofi ya dai hanyar ba a ce jiki ba a share da jiki wanzu Allah ya share da hannuwa ne ke balla a ke balla ke zai ko ke ke zai maji ya share da hannuwa ne ke balla ke zai maji kamar da ya samu da abu ya hakan ga ثم تعالى قال شيء لقد رأيت على آن موت صليت لكم الجنة والنار لقد حقيقة رأيت ذلك على آن يسوع mun sallaitu lakum duk lokacin da ku sallah na ga aljanna aljanna wannan da na gauka mutamassilaini ko wata an sura an sura ta ne wuta na ga an sura ta ne aljanna an sura ta ne wuta muhassala ta ne ko dukkanin su muhassala ta ne an sura ta ne su fi kinga ta hadar jidari da aljanna ta wannan kan gari ta ga masallaci ci fi kinga ta hadar jidari da alƙibla ta wannan ta ga ba ta nan ba ce ina kallon aljanna ina kallon wuta duka ina kallon su manzo Allah ce falam falam araka al-yawm fil khair wa falam araka al-yawm ban taba ganin wani abu wanda ya kasance wato mai muni na wani abu wanda an kware kan yawm falam araka al-yawm ban taba ganin wani abu kan yawm fil khair na alheri duk alheri na duniya gaba ɗaya ban taba ganin irin na yau ba duk sharri duniya gaba ɗaya ba taɓa gani irin na yau ba na ga sharri wanda ban taɓa gani irin ne ba na ga alheri ne wanda ban taɓa gani irin ne ba a ce kenan manzon Allah ya ga aljanna ya ga heri sun ke nan wanda ba sharri a cikin sannan kuma ya ga sharri sun tsada ba heri a cikin sa ita ce wata jahannama Allah ya mulka ta ba mu rabu ne basari ila sama'i da salati ba mai bayani akan daga gani wa da ila sama a jikin sama fi salati cikin sallah can daga gani a jiki liman cikin sallah nan daga gani a jiki sama cikin sallah daga gani a jiki liman cikin sallah ya izin ya halatta daga gani a jiki sama cikin sallah ba shi halatta makaruhi ne حدثنا علي بن عبد قال اخبرنا يحيى بن هو القطان قال حدثنا ابن ابي عروبه هو سعيد قال حدثنا اكادا ان انس بن مالك حديث على سمع رضي الله عنه حدثه يا وداوود ala ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ma ba su akwani ne ne shi an yi wasu mutane yarfa'una absarahum ila samai suna daga gandan suna dinga sama fi zalatin da sallar su wa yadda qawluhu fi zalika zancen manzo Allah kuma ya tsaranta akan wannan yace menene shi an mutane masu da ganin a kallo ta ko sa cikin sallah manzo Allah hana shi da gaba amma ya fahimci da afari yace akwai masu kallo su a shirke nan kaga nan da zuba a yanzu muke ba a dai mutum na sallah shi kama dinin sama ba ba a dai mutum na sallah ya kasance ba liman da dini ko kuma kan wani shi da shi bai warge cikin sallah hatta kala san manzon Allah ya ce la kunna an zalika wallahi mutum kula da wannan ayyukan suka aikatawa aw la tuwa tafanna afaran ko kuma ta kana da nasu ayyuka to ashe kenan kaga wannan shina wannan hadisi shina karantar da mu ashe kenan idan mutum na sallah ba zai ga gane shi sama ba saboda ni watan akwai inda manzo Allah ke cewa innal mu'mina idza kana fi salati yunaji rabbuh innal mu'mina idza kana fi salati yunaji rabbuh hakika mu'mini in ya kasance cikin sallah to shi na ganawa da Allah ne ashe kenan tunda kana ganawa da Allah ya zaka gani ka zuwa sama ba za ka ganin ka ba sannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, a cewa inna ahadakum idza kana ila salati ɗaya daga cikin kuma kan je cikin sallah wa inna rabu guyuwa ne ko wa inna guyuwa ne rabu ko wa inna guyuwa ne fara madalati ashe kenan ka gani daga wannan duk wanda ka sallah ba za ka gane shi ba shi sama saboda ni abin da aka ku shi nan gaban ka rahama Allah tana nan gaban ka ko inda kuna li rabbukum mai sallah shina gana da ubangiji ne mai gana da ubangiji ko ya kamata a ce shi ne wurin gana da Allah kai shi kama wai ga shi ba na shi ba na shi ba shi ba saboda waige cikin sallah shi na hana huduri na na zuciya da kaimin ta fuskanta shi ne gana da Allah subhanahu wataala babu da zai tsari da salati babu da ne akan waige cikin sallah ana wai ba cikin sallah ko ba yi to wai wai cikin sallah akwai da take halatta akwai da take zama musulmi حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا ابو الاهوس قال حدثنا الحسون سليم عن ابيه لجمع بن سليم اما سويك لك مصدوق عن عائشه لك عائشه قالت تاتي سالت رسول الله لا تنبئ منظور الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتقاد في صلاتي akan waiwaya cikin sallah wa kada ce ko ihtilafu wannan sauce ne kirge ne ya haɗa da tushe ta wanda shedan ke yi mai salati da abin da ka sallabawa idan mutum na sallah ya kasance shi wai gane shi wai gane to shi ɗan nashi ne zafa daga cikin lafi sallah don wanda wanda wuri ne lafi mutum na sallah ya kasance shi na wuri ba a wai waya yi da musu malam sai ya akwai wata hujja da ta ya kana ko kuma da wanda zai حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن الزهري عن قوة عن عائشة لك عائشة أن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديثة cikin wani bane laha laha alamu ya sallah ya raka wani zari amma wannan zari din laha Allah ta ba fa ce shi ni ala mahaliki wa dan wannan tufa ya zo mu shiga tsadi da shiga tsadi ba ba yace ya kusa shiga tsadi ni in abu ku sai halika ila abi jahannam ko kuma ila abi duhaini ila ila abi jahannam wa tuni ku tuba mini da aka jani ruwa ya tsada amma shi bayan wani bai tsada bai sanci bai shiga tsadi cikin sallah a shirke dan kaga waige cikin sallah maka ruhi na dan mazo sallallahu alaihi wasallam ya ga lalin da aka tuha ba a ga lalin da aka tuha sai an sanda kai kenan Allah ya kare kan mazo sallallahu alaihi wasallam ya san duk a da yake da aka yi wani nan nashi ko ni yake yi zalin nan bayan ya yi zalin nan sai gaza shiga da shi sai ta kai ne da gare shi saboda akwai rawa ta ce manzo Allah shi ya kada ya kusa da shi ga tsibi shi ga tsibi shi ga yau a shi na ka ga waje cikin sallah da cikin tafiya mutum daga abin da amma kusuri ne abin da amma kusuri cikin sallah al-musulmi na ke rabo bai tuna shi na gana da ubangiji ne a shi na nan wanda gana da ubangiji bai kamata ba ce shi na waje ya nuna wasu malam shi riba dama shi riba hako a'a shi dai shi dai bai biyo wurin sallar shi ko kuma na ainihin shi ke ne mai tare da shi ko kuma shi riga a tura ne saboda ni fa inda rabba ku bai da ko bai da kiblati. Dani. babu wannan babi ne har shi da haka ana waiwaya da amarin saboda wani al'amari yanzu da yiwu da suka gare shi shi shi na cikin sallah shi na waige a kan wani abin da suka gare shi kamar kana cikin sallah sai kaci sai gina baya gare ka shi za ka waiga haka ne so za ka waiga ba ko kuma kana cikin sallah sai kaci ana ku gafara ku gafara ka gafara ka shi za ka waiga sannan da ke koko da ke ce yadda kai ma sai ka rafi to shi da ce dani da amrin fatwa da wani al'amari yanzu da bihi wanda ke ya sauka gare shi abu ya ko ya kashe an wani abu gaba gare shi kenan yanda ya ga wani abu gaba gare shi ya kasance ku dama ku gaba gare shi ko kuma ta an yi mini hijama ne abu ne ko kuma ta an yi mini hijama gare shi abu ta yi ko abu gare shi amma kuma ta gaba wannan ta gaba bai ne ba ittifaqi a juya a jibi baya shi kuma nan abu ya lashe an koyi koyi abu guda mu buga gare shi an yi rini ni dama ne abu ta yi ko hagu gare shi shi zai riga ko da riga ba zai san da kan shi ko da kan kan da kan shi ka shi ba shi ne min na shi ma in ka abu ga gare ka sai ka ba a gari ya abin da ya karfin ka na ka samu sallin sallah ko shi ka babu sata ko kuma da wanda ka saki duk da ka jumla shi zai san shigo ne ko da shigo ne ba وقال صاحب يجي يشهد أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر يا ويك أفر الذي يكمل الله صلى الله عليه وسلم يكمل الله صلى الله عليه وسلم وكمل الله لا تجي ya wai ga sai kuma Allah shi ke nan kaga wajen hanyoyi da amurin shi mutum ya samu shirga saboda yin amurin su ne shi wannan ya gabata wajen wajen babu man da hana ne umman nasa fa ja al salatu wannan bayani ne gabata ashe ana bayani ta inda abu kare da Allah ya kasance shi a cikin sallah sai manzo Allah ya shigo da manzo Allah ya shigo sai abu kare da baya sai manzo Allah ya ce a amma maka ka sa inda kake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeje ne yi sallah wannan duk da zuwa da Abi Bakar wa abu kare sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam هل يلتفت الأمر أو هل يلتفت babu haliyar da fito da auren ke shina warge da auren saboda na amarin su suka gare shi yanzu da yiwuwa da kasance a suka gare shi kuma da wai gaba aure da shi akwai koyi gwada abu gaban shi shi zai riba ko da riba ba aure ta kan koyi da himma da zai kira daga alƙibla shi zai goge ko zai goge sai ya kare sallah وقال صاحب التفت ابو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وانا افكر يا يويو يا كما الله صلى الله عليه وسلم باي da shi ake na kaga nan ya tafi da amri shina waje shina waje saboda al'amari ba ko da suka gare shi hadisna fatiha rasul sallallahu qala hadisna allah an nafi an ibn umara annahu hakika cewa shi ibn umara annabi ya ko annahu hakika cewa shi annabi sallallahu alaihi kan kaji fi ibadul masjid fi ibadul masjid ga asula ta masallaci manzo Allah ya yi kaji ga asula ta masallaci wa ko ya tsalle alhali manzo Allah na sallah bai da idan nasu kan mutane fa haka ha ya goge ta sun makala sunan yace ashe kenan fa haka ha bayan kai sallah fa haka ha manzo Allah ya kakare ta ya kakare ta hatta shi'a ya hutu hatta ko ko hatta shi'a ya hutu hatta juma'a na guda fa hata hakkar kai su kuma sa'an ƙara ce nan sa lokacin da ƙara sallah ce inna ahadakum idza kana fi salati ɗaya daga cikin ku ya kasance cikin sallah fa inna Allah wajen wajhihi hakika Allah wata shi na don abin da ya ka aikatawa maka ana rubuta ba wajhihi kamar da shi a dabara da shi kamar shi na gaba shi wala ya tana hamanna ahadu ka ɗaya daga cikin ku shi take qibala shi ko ha ga mu ta da sallah rawahu muslim ukuba

bayyana muslimuna wajen ranar musulmi ke sanar da fari da kuma ya musu auki ba su shina murmushi yanzu wanda takibi na da kaba sama wanda ka samu ka samu ka ja da baya da baya radi Allahu anhu ya ja da baya da baya an hadisi ko ah, wanda ka sa Abu Bakar radi Allahu anhu ala akibai sai aka ya ja da baya ya ja da baya da baya akan dora duke ne li yasila kafa saboda shiga cikin saboda ku saboda manzo sallallahu alaihi wasallama fazan na yadda ce annahu hakika cewa shi manzon Allah yuridu hudu shi na son hitowa wa musulmi suka himmatu sosai sosai suka muhi an yi fitinu fi su samu fitinuwa cikin sallar lalace saboda mi falahan min hajjar rasulullahi farin cikin da suka yi na manzon Allah ya samu lafiya sannan wasu nuna lokaci sallallahu alaihi wasallam da farin cikin da suka yi akan gani ne sallallahu alaihi wasallam sai kasance suka kusa suka kusada su fitinu akan sallar suke cikin ta fa ashara ilayhim sai manzo Allah ya musu ishara wato manzo Allah ya musu kowanne ku tsaya inda yake ashe kenan da wasu mai ko suka yi manzo Allah ba da wasu ishara shi ba ashe kenan ana istifadi cikin sallah saboda wani abu da yake babban al'amari ne masu Allah fa ashara ilaihim ya musu ishara yace a cikin musa za ta kun fi ta sallar ku fara ta kira manzo Allah ta kisha maki wato sai ne ayat ce zalika yau an ta mashi rayuwar manzo Allah ƙarshen wannan ne sallallahu alaihi wa sallam an yi tambaya ta inda muka hito cikin babin da ya gabata watan ya ummul qawm abdaluhum ko kuma watan shugabanni suke ba sallah da mutane aka yi tambaya akan hadisi wanda ya gabata wannan hadisi ne amma shi hadisi ya zo mutum ne za ka taba aka ce shi wata sallah ta manzo Allah ya fito gare shi ke sallah ta aka ce ashe sallah su bayin ci wannan hadisi shine mubayyin dan mun samu rafanwa

daga nan mutu aka kasance kuna wa aka kasance da wa ne ga fahimta saboda ni da ke da ha saboda ba amfani da ita ba da wa ba amfani da su ba to suna da ne dan da ga fahimta da gaske don haka sai su kai rubutu a kan wata akwai na wannan wani sanya alfahimi a wannan da mashi ya yi na sanya mishi alfahimi sannan kuma baya gare shi yanzu sun kai ba sun yi duka yanzu sai a san gara ko da shi baya gare su sai sun asiri ya zo ya nashi a hudu duka asiri da sun nashi ya yi nasu yawa shi ya yi shi mutum da shi biyar dukkanin abin da a cikin da kai na na asiri yau an zai kasance masu wai ganewa da masu wai gane da masu da yanzu an zai kasance masu wai fasara wa an zai kasance ba a ga fasara su saboda ba a amfani da wannan sura ba yau an zai kasance rabbi bai zai na sai dai ma'anar taro sosai sai ya sa shi bayani ta wannan ma'ana da yadilan da duk wani gari ta to shi na ce wa ku waka to yake gento hali ko sera ko hala ra hali wa ba za hana ashira wal ba zai kula amuru wa hindi umin asal wa haɓa tula hami da badalun lil bakal ɗin kurbatin jana ya kin wara shaka zan yin wa kulkatan ya ziran tabaka ama ali nan ai ali yan tutu hir lokacin cikin tirhirin

hadisi na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yin sayyani ya fita yin sayyani tace ni a matsayinka. tace ya ki ne salim makalu mai gaskiya na rubuta kokari ya da shi abin wani kike ne annabin Allah ne dan bare da awa dan manzon Allah shi yake a tumin annabi sallallahu أؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وأن تؤمن بأن رسول الله a kan shayi wanzu Allah ما Sai wanzu Allah الله ta sai manzo Allah ya ce ni ni ba na koyi maka wani abu na tun da ya yi hanyar jiki na sai manzo Allah ya haka jefi ya ce ni haba'atu laka haban fa ba na koyi maka da ajiya na maka wata ajiya koyi ya ga na ita ta ce a duk a yaki to a yau da ake hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon jimiyar na cin sama kuri da hali mu'min ta ga bai gano farkon ba bai gano ta cin sama ba duk hali bai gano bin ba duhan da bai gano ta ce a duku to duku abin da aka ce ma duku a duhan ma ya to nan mazo Allah tun da wai duk da ya ce ya kame ni sai mazo Allah shi to na yi ba wata ajali ta da'ita na koyi maka wani abu na na in kana ya gane shi ko ga in kana ya gane shi bai gano ba wannan mazo Allah ya tsari na ya ji da shi akan cewa wajen a wannan isa alaihi salamu zai ke shi ga wani da aka mai duhani za a ce da jiya a da gasa jiya ba dan manzo Allah ce na yi ma wata ajiya na yi ma wani na a ce da gasa shi kana so kana mai ka kula mai kana mai ka shi ce ba da na nan ga inda za inda za a na ba sannan kuma abin da ake shi ba illa kawai ya gano a to shi na ce wa ka duke bin duhani mutala an mutala bin duhani da yaki. to wannan da aka fara hayaki ya zo shi wani hadisi ba da fassara ya zo shi wani hadisi ya fassara shi fassara da hadisi na abin kwarewa masu biyu wanda ya sama abin da mutum da aka ce sai rahali sai kuma mu haratu rahali sai manzo Allah shi cewa in ɗaya daga cikin ku zai yi sallah sai samu wani abu shi kafa zai zama mu rahali daidai ainihin ice na bayan dubiyar rakumi ai harfu da halina ta ce mu harfu da hali kaga mu harfu da hali duka duk da ba a cika amfani da ita ba amma da ya ce ɗaya da sun samu wani abu cika ba daidai ai harfu da hali daidai ice na bayan dubiyar rakumi to ta ce idan mutum ya haka sun malaya sun malaya sun rubu mamara bai na mamara bai da daidai duk abin da kika bayar da shi mamara wani abu da sun rubu zai fita shi ba mu harfu da hali sai ba za a ko gobe da sannan kuma na ainihin shi kuma wannan hadisi na bazaha shi na hadisi na alkhairi manzo Allah ya bayani akan alkhairi da wakai sai manzo Allah ya ce doki a rahama na lada na da wani sannan kuma doki ni'ima na sutura na da wani doki shi kuma doki wani kuma azaba ne yace wanda yake doki yake wa dan ainihin lada gare shi wanda ya daure doki saboda yake hadi ta ne kuma doki ne sai yake hadi ya ta ne jawa kai saboda jihadi to shi wannan doki da tsore da na da shi Ya ce wani ko da tsare doki saboda ruwan shi ba zai so ya shi abu ba zai tsare doki shi dan bukata ta dama shi ba shi kwanci a bai shi shi hawa shi bukata da shi dawo ruwan da doki sura na gare shi doki kuma wa laifina da wani zuwa na doki shi laifi gare su wanda ya kasance ya tsare doki ya tsare doki fasahan wa asharan ya tsare doki wa tambaradan wa asharan وبزحم وتواء على أهل الإسلام يا كاوى دوكي يا دوري تتشي الفحرير مع المسلمين هل بدأه الفحر تتشي الفحرير كما تتشي وبزحم أكرم to albaliku abinda aka ce baliku shi kuma da alhamdulillah albaliku alhamdu abinda aka ce albaliku iya wanda aka yi da inabi ko kuma da dabino ana ce wannan albaliku ke dabino a cikin albaliku wannan ah, حديث لا تأتي في كتاب الأشياء لسه بيان أن أبا بن شاي شاي وأنه أنا أنت بيجي من أهم تبادل تبادل خرم بيت أمي أخرجه شو ما أدري أنت لما الله ما آه، أنا مشكلة سؤال آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما الله أتم فقال ما ما أكل الحلال كل ما أكله حرام كل ما أكله هو حرام ko kuma kullu shirari an kara haka manzo Allah ce kullu shirari an kara ko harama ce shi an kaji an kotu ne to me yake ce bisu shi kuma haburul asali giya ta wanda aka da ainihin a yadda dinnai yadda yuno aka tarawa a cima a cima a da sun a da sun ma sai amma shi waɗannan ruwan ya amma shi waɗannan ruwan to sai su koma da kunzuma to ita wannan zuwa da ita da a tarawa kuma a tara ta aka tara ta aka tace ta aka tace ta sai a samu wata kunya a sa ta a rufe ta ce mata ce mata ce mata na abu da sha ta shi kuma daidai sai ta samu tsari da tsari da biya dani wa ba da hadisi shi kuma na hadisi ya ra'anu da manzo Allah shi cewa bayan kutuna kama tamkutu hadiru kama da tamkutu hadiru sai kama da mutu habbatu hadiru sai yake dan wuta idan aka fita su daga cikin wuta bai mutum zai fita wata sai a jefa su cikin a da na harar hayati a jefa su cikin wata kora ba ta rayuwa sai na musu su kama tsira su kama tsira kama tamkutu da hannu tamko da ainihin ba a fadi kama tamkutu ne kama tamkutu a fadi hannu tamko da ainihin kwaya tafi kuke shira sai ta kama nema ta kama nema ta kama nema sai wanda ana ce ba ku gani ta ainihin to ya hamada a wajen suna da ainihin tsoro-tsorowa da nan kuma ta da yi wata a kan kenan wurin na da ni'ima sosai sosai da shi ne da abin da halili bazarar bai bakari bazarar wata ainihin ciyawa ce mai bakari ta lamarin kwarasa ko kuma wata ciyawa ce wanda aka ce bazarar bakari hada sunanta wasu malama sun ce hada aka ce ciyawa ne bazarar bakari wata ainihin ciyawa wata ke fitowa ga ga tafki ko kuma ta yawa bige hiduwa ga ajinsu an ba ya hiduwa ya an ba ya hiduwa ta tuhu ta kuwa su ayyana hukukuwa ta kuwa su ke da ababa ta ta tuwe su gefe in ta wuce to a haka da ke hiduwa wurin da shi ake ce wadda da makani to shi kuma a ɗafi rubatin wannan hadisi na mai kasance masu ala sha cewa inna a inna al-harama la yuzu afiya inna al-harama la yuzu afiya wala qala bi haramatin inna harama hakika wannan ainihin harabin makka la yi zuwa asiyan ba zai kare mai laifi ba wala fara da hurmati haka nan kuma da sheko ya zaga cikin makka ya zaga cikin harabin makka duk rubatin a kan abin da aka zama laifi duk wurin gina ya ne ya yi wani laifi ya ce kuma fada shi maka lokacin sace kariya gare shi ba ya zama kariya gare shi wani shakka shi kuma da can abin da aka ce ma a rashiku arramiyu hali sai wannan ya shigo mu rashika wato suna harkar su hanji ga hadisi na abin ga hadisi na yakin da an kai na hunayen Tafai suka ce mun tare da mutane a shewa ta ainihin su wani hunayen mahalba ne sosai sun yi halbi sosai ya shi kuna suna harkar rashin an halbi sannan kowa ta da hadisi da mazu sallallahu alaihi wasallam ce ma sarar sabitin yake kokare shi wa sarar sabitin wato shi ne musu wa a shi na zagin kasarai hakika zagin da shi ne musu ko a shan dumiyar su a miyar su ko a shan dushi an bari tsanani ne rashin namijin da ainihin harbi biya kadan da yake wa imam zuwa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cewa wa zabi da shi wa kafirai ya hiba ya kan musu rai ya yi tsarni gare su a samun da su yi ba saboda wato zabi shi da kai inda ya kaba shi wa imam zuwa sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kafirai da kore shawa mawakan mutum da zabi wa sallallahu alaihi wa sallam shi kuma hasarar da ake shi na dama mazu sallallahu alaihi wa sallam shi ka damuwa a kan abin da aka kawo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shi manyan manyan mawaƙa ne shi an daɗai ba ga yi sannan Allah ya mira ba ga yi sannan kamun maliki da zai Allah wa'adu wanda su ne wa kuma mazu sallallahu alaihi wa sallam ko warkatu shi kuma da can warkatan ya shida abin da aka ce ma warkatu wannan shi kuma hadisi na wanda aka wa na ya zo cikin hadisin hadisin ainihin ayan da aka wa Aisha radiyallahu anha aka yi da zina tace suna wani wani abin ya faru tace lokacin nan mata sun kasance babu cin abinci mai yawa suna cin ulkata suna samun abinci da cikin kaɗan na ba abinci mai yawa ba to lokacin sai aka zana cikin dabbuha ta da aka zo sai aka zo cikin dabbuha sai aka zo aka na kuli kuma shi wannan dabbuha sai aka tada da kuɗi aka shiga da ita to lokacin nan mata babu cin abinci mai yawa suna samun abinci ulkata ai fi da sama a cikin samu ta ga wakilin ba wannan fasa wannan duka tana da tsori kwaye da su bari yin wani fahimci haɗe da shi wani ta kuma sannan ilifin imani tana da ƙarfin imani don haka sai aka wata rafi fira وتبقى عامة وتبقى عامة

amma su hafsari kira'a da yaji ya na a wani yan halin ibo abin da a cikin ta a da na yi kodin ya na yi abin da a cikin ta da na zo muku da wani yanki daga cikin yanki na ainihin yayin da cikin ta sannan kuma wuta ta fito gare ni a cikin abin da hannun ci ai rafi ya Allah na awa ana ma'amu ko ina tare da su saboda ya nuna kusan to kwarai da ba shi ko tare da su bai zama a sai ga wata mace abin da ya zuta abin da ce ta hadisu hajar mutana ya gasta Thank you. yana iya tsaye zuba ruwa haka nan ko kuma zai aikatar da wannan wankin kamar yadda aka da mutane da kuma a yana tambaya a kan wani yanzu wajen arwada kuma kan da ba ya kasance ta hawa wani suna da masu ko mutum ya tafi sosai sosai wani ya zo wajen arwada ko wajen wanka shi sai ya waka kusa ga wani an ka shirin da ko kuma sosai sai ya yi alimtacin minti na wani haka nan ko shi ne da aka gare shi na ainihin kwakwato da saboda kwakwaro wasu ta kama da sosai ba sai an wanka an sake wankawa an so wanka an sake wanka su ne ba su da in bai haka nan bakwai da arwata in kuma wanka da daba ne in bai haka bai da wanka da daba. Allah ma na ina neman a yi tsarin bayani da wanda yake yana da jaraba sai ya yi zufa. Zufa nan sai ya ji sai ya zan bayan ya yi wanka ya tsoko waɗannan tufafi yadda ya yi ibada kuwa idan suna da wanki ko kuma sai ya koma shi na tambaya a kamar da ya kasance shi na da jaraba ya tsoko tuwahi ya zaɓo mai ya zufa zufa ya duka wannan tuwahin gaba ɗaya sai tsaye da wannan tuwahi ya yi wanka bayan ya yi wanka ya tsawon tuwahi kuma ibada da shi shi akwai ibada da kuma ba ibada ce akwai ibada ce ya zo sun maƙa malik wani na tsaye da rikiyar lawan ya kasance shi na zufa tuwahin da ya kasance suna da jaraba yana samun jaraba ya ɗaya wani tuwa ya shi ruwa sosai sosai da su kuma shi dai shi ma wani kaɗe na ba shi zai da wani tuwa ya sallah shi. wannan yana tambaya a kan hukuncin sa hulaka ne to ita dai hulaka ne wanda ake sanyawa ba ke komi wanda aka hana a sa ake ci nesa sunan ta barnita suna nan wata tana ta yi kama da haka da haka za ta yi sama ta yi tsoho sosai sosai sai za ka ce bari sai wannan wallahi wanda ya kasance ba ma hausa a cikin ba manyan manyan kusurci ba yadda aka ce kusan ya bari ta shi da tuciya na ta amma sai ya bari ta haram da abin ayyukan lafi wanda ya kasance kuna sura irin sura ta bari ta to ta mutum ya tsaka ya yi haram amma in ya kasa ta tuciya ka ta amma ita wannan kariya ne da kuma idan kariya rana a kuma suna tambaya a ainihin na hukunan da suna tambaya a kan istihara a kan istihara sannan kuma ya ake yin ta waɗanne da sune ne ya kamata a kan tafi istihara don shi ne istihara wanda ya kasance a shari'a istihara shari'a za ka yi kawai za ka yi na fila da ta'adu lokacin na fila ta halatta isura da tsiran ka daidai ne bayan ka na fila da ta'adu sai ka roƙi Allah bayan fadar sallah sai ka roƙi Allah a kai da rashin su aikatawa Allah na ba ka zafi ya akwai alheri shi Allah ka bani dama aikatawa in babu alheri shi Allah ka bani abin da ya zama ni na alheri

Ina magana shi ta magana a kan cewa an ka saba duk to kamar wata ya shi wani ya san na nuna hakkin shi a kan ta saba duk ta a kan ta ta bani zai ga rabar da Allah wata da kai akan hukuncin koli ke da aka yi gida ne a matsayi ne to abin da aka mini da kuɗi na danga in na kotu na shi da kaza in aka ga lalle tana tunta ba mata kuma Allah ya kai tana son da rubuta to ana yi a yamma kuɗi da zamani ne yanzu amma irin zamanin da wani da akwai shari'a ta mutunci in bai da tunta ba mata ce ba za a yi kuɗi ba na kawai a raba saboda shi ne wata yake masa za a yi kuɗi ba wanda za ta ba shi amma yanzu da kotu kai in ya kasance ne biki na tunta ba mata a hadarar wasu ba daidaita ba ba za mu samu zama na kirki ba na arziki to irin wannan za a yi kulki kotu alƙali ya cikin ta mace ba za ta ba ta rabuwar ta ba saboda ne kuma da kuka da kada da kuka da ta da kuka da aka mata wannan daidai ne amma bayani akan mulki mace ta yi tashi shi ne mulki ya kiya shi da tana da kuka da ke aliyu wannan mulki ne ba idan a da an fice abin da aka ce mulki idan ta shi wani abu ya amsa da yarda sai da so ne sannan mulki ya yi amma ta da kuɗi ta sami shi a cikin wannan ba kuɗi ba ko da ya kashe kuɗi na ba kuɗi. to shi ke da alƙur'an alaƙadun lara ya ce shi ke saki na wani kasance ba ni na idan mutum ya saki mace saki na wani ta ba shi wani abu ya amsa ko da sun shirya ta haka shi ɗaura amma ba ta yi da ba idan shi mai mata ko ta da shi idda in ka sake mace tana shi samu sai aka tsara ma a a dai ta bayyana tana ita wani a tsara maka ne ko kuma shi ne ka amma kai da ta sake ta sake ta sake ta yi mata a jiki ba ba ya yi ba a ba ba ya yi ba ka samu ka kama aljanna sai kuma ba ya yi na kai da kuɗi ka samu ka tsara ma a dai ta shi ne الغرب ثلاثة الغرب ثلاثة لا يأتي في حتى يولاني wani ita ce wurani wanda ya rage an ta magana raja'a eh. mace da yarda mana cewa tana cikin yadda eh. mijin tana iya raja'a ta da dawo gida ne hmm. sannan aka ce ba a daura ainihin ita ba da kashin hujja amma eh. nan cikin wajen da aka bayyana da aka yan kinaya haka idan mutum ya saki mata ta ce ki to wani ko kina ya rage gare ta kama an yi tsari wai da kawo ka cewa ina son ka wai ba zai yi wannan ana magana a kan wanda an kawo saki ta ko idan mutum ya saki mata ta ce ko ya mata da ya sake ta ya sake ta ta ba za ta ba za ta sake aure ta sai ta yi aure to ita irin wannan ya tana cikin ta ka samu ce gidi da rayuwa mace na zai kuma irin kyauta da kasancewa da dukkan ba ko kuma da kasance ta shi irin tsofaɗi wanda cikin irin tsofaɗi ta samu kai tauri da wani kamar wanka ana yi amma ban da wanda aka wa kashi da ciki idan an ka kashi mace kashi da ciki ita wannan matan wannan miji na da ta wannan ciki dan yan abin da mutuna a shi na gado yan abin shi mutuna tana gado bari ya ce wani ƙarin bayani game da fara zan da wasu kafe idan mace na jini ya karu shi ya inganta ko ruwa to idan mace na jini ya karu da mata ta tana jini ya zo ga hadisi shi ne ke fara sannan kuma wasu malum masu da ba fara gare shi ana da nabi da ba ana rubutu ba ne na biyu ya ce kotu ta kasan mai mata amma suna cikin dan abin nan da kotu lokacin da kotu ta shari'a ta yanke aka ce a bashi da a masa hulɗi ya zama su babu abin sai suka tashi suka ɗaukaka ƙara kotun ba ta gaya mai ba saboda alaƙa da alƙali aka yanke aure aka ba ta izinin aure kuma aka ɗaura aure ba da sarari. a ina tambaya akan kotu sauwa wani kuɗi bayan ta yi masa hujja ba kasance kun ba a ba shi kudin mulki ba a ba shi kudin mulki ba kuma abin ya ɗauki lokaci ko bayan ya ɗauki lokaci sai kasance shi alƙali sai a shawar shari'a ya ba wannan mata dama ta tsinta wani ba ta shi wanda a ba shi mulki ba to wannan bai ba dan sai a sai a dungu ya shigo ga hannu ne shi wanda ka saka ba dan a dungu ya shigo ga hannu shi wanda ka saka ba Assalamu alaikum. wanda ya waye gari ke sallan da junaba sai ga sallar dawa to ya samu hakan ya samu je sallar dawa ko ko sai ya je mutum ya ya mukan junaba wai wanda ya waye gari da junaba kuma ga sallar dawa ya samu je shi sallar da ya samu je shi shi sallar gawa da to ba zai yi ba sai ya yi wanka da shi ba a kula da shi ba ba a gidan eh, ya tafi da sai an ka zo inda nake shi kuma an ka tambaye shi an ka ce ya ce ki za ki ka ka ce ce wala ke ne malam nan magana ba za ta dauka a mace ta tambaye gida mu ta ce ki ce ya ki ne ana ki ya ki shi kuma in Allah da ke ko magana ba za ta dauka magana shi da ku su ba magana sai ka ka bi da ta sai ba ta kashi ka ba magana Mala ya so yana son karin bayani game da kafarar da an nan da malamai kamar kamar wanda ya bisa cikin hali ta eh, fara cewa an kai ba da dirham ko ba da dinari shi a duka birnin amma aka mai sai ne wata an mu duk abin da aka yanka haka Allah madaukakin sarki ya halatta cin wata abincin haka nan kuma cin ne da aka yi ba wani Allah aka kira lokacin ya kare ba kuma an Allah ta ta idan kuka zo wajen cin abincin ko nama kuna ganin ya ya ya ya ana cin yanka na ko ba ana cin yanka ana cin abincin

wurin da ni ta haka ne ne ko gaskiya shi ya kawo hanta wa yawa mutum da zama karfi ita ta hanta da shi magana da duk ga ruwa yake kullun jarka da kai ta ce jarka da kai yake mai kura kuma ya gama jarka ko da ruwa to shi ne sai aka mata haka da haka har lokacin da ta ta ta sai ya shigo cikin adadin kabila to gaskiya ita ga irin intanet ya ba aure da aure daura aure to da aka daura aure ba ke ta ba sai wani makwabcin su yana karatu wurin malamin da daura aure to zai faɗa mai cewa ai karan da lafu wannan ba ta daura aure to duka za su gano ne mata kuma wanda ka daura wanda aure da shi ga wanda an kai har ta shi kuma ta aure shi da sai malamin wanda aure shi wanga abin da wanda kamar tasbihin ya yi wuce wuri dan wanda ruwan da yayi sai mata saboda haka shi dai gaskiya daura aure da yayi ya warware kada aka ta sai har an samu malamai kuma da da shi aka wannan shi abin da ya wuce ya wuce kuma muku a gaskiya ya wuce kuma gaskiya kuma wanda ya kasance a kila wasu ba su tambaye shi abin da ya tambaya wata ana magana akan bayyana da ta mata cikin Wajen kasance ne ya tafi da suke uku ko ba su ke samu to sai kasance wani ya tafi mata ya suke bayan ya tafi da suke uku sai kasance a kowane makwabci ita wannan mata tana wa Allah zuwa tsokar ruwa kai da kawo kai da kawo sai ce ta bar wani da kanta akan tsokar ruwa yadda nawa kai tsarta sai ta ce yadda ne kai tsarta ta ce to shi ke na kuro a kai da kawo haka kuma ta cika ita sannan kuma da sai ta shi marina ta ce ta ba za ta aure kowa ba ta ba wa da kai mutunta ba sai ta aure shi bayan an yi wannan aure an kare ya saura aure sai wani daga cikin almajiran shi malami da saura aure zo ya da cewa to arzikin da ka saura ba kaji kaji kaji irin matsayin wannan mata da wannan miji yau nan hukunci da irin da hukunci suke mata kuma da hukun ya wuce to shi da sai shi malami ke kira ainihin hukun wannan mata ne ya ga to shi dai aure da saura ya da mishi tunda wasan ya kasance an bayyana da nema ta hanyar kuɗi dan ba da kyauta da kasance mai dukkan hankali kuma bai da limani kuma ya ba da kyauta da kasance ta dukkan hankali gaske kullum aka yi ta raka ba ko shi ne idan kullum aka yi to wannan ya fita da shi ne ya ne shi da gaskiya wannan ya zama da shi haka ya da sai wannan aure shi shi nan sai jaya hannu ne akwai wani wannan aure sai a bari sai ta cika dinta tun ta riga da ka shi ke nan ga ya nema shi ne ta ko ai bai taka shi da ko haka ba kai kai eh? a cikin sai abu da na aure sai abu da aure da da shi da ya an ko da ta ba da za ta ba ba ta ji da zama ta ji da ba aure ya ta daura an ce da wannan to duk da wannan ya ta mutu shi ne أكرمك <laughs>